yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da biyar ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 24 ga watan julai shekara ta 2012 wannan shine kasar na 97 daga cikin giwar karatu karatukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna karatu dangane da fikr sira min usulul madina ila nihayati ghazwi bani qurayza wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma darussan da ke cikin wannan tarihi tun daga sanda annabi ya iso madina sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen yakin da annabi ya bani qurayza mun ji cewa da ya iso ya madina ya ba da muhimmancin abubuwa guda uku abu na farko shine gina masallaci abu na biyu shine samar da kyakkyawar alaka da kuma ingantaccen zumunci da dangantaka tsakanin musulmin muhajirai da ansarawa abu na uku shine yin alƙawarin zaman lafiya da kuma yarjejeniya ta samar da tsari ingantacce tsakanin musulmi da kuma yahudawa waɗanda su ne annabi sallallahu alaihi wa ya yi hasashe akan cewa kasantuwar zaman shi da su a madina akwai barazana don haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama marmaza ya kulla dangantaka ta zaman lafiya da su waɗannan yahudawa sune banu qainuqa da banu nadir da kuma banu ƙuraiba sai dai abin shi ne yahudawan nan gaba ɗayan su sun saba waɗannan alƙawuran da aka yi da su mun ji cewa su dai banu qainuqa bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yaƙi kafiran makka quraishawa ya galaba a kansu a yaƙin badar to sai hassaba ta taso a cikin zukatan yahudawan banu quraiza wato mutumin nan yanzu ƙara ƙarfi yake kenan har gashi mutanen da suka kore shi daga garin su makka ya koma yayi nasara akan su to sai suka fara ɗaukar matakai na cin mutunci iri iri waɗanda daga cikin ire-iren waɗannan cin mutunci har suna fitowa ƙarara suna gaya wa annabi baƙaƙen maganganu sallallahu alaihi wa alihi suna jefawa annabi kalubale cewa in ya ga ya iya wakar dangin shi quraishawa to ya san cewa fa ba zai iya da su ainihin yahudawa ba to sai dai kai ciyo wannan barazana ta su duk kurari ne na fafar baki sai suka koma kuma zuwa ga tsogala a inda muka ji cewa a tarihi an samu wani ba yahude da ya kokarin buɗe fuskar wata mata a kasuwar su ta Balo Qainuqa matan nan taki ya koma ya lallaba ta bayan ta ya kulle hancin ainihin wato zaninta da wuyan rigarta tana miƙewa sai tsaraicin ta ya bayyana sai ta kwarmato wani musulmi ashe yana ganin abin da ya faru sai ya kashe wannan ba yahude yahuda suka tashi suka kashe wannan musulmi daga ƙarshe aka yi fada wanda aka yi kashe-kashe tsakanin ainihin musulmi da yahudawa na banu qainuqa wannan ba komai ba ne sai bayyana ƙiyayya a bayyane da kuma ainihin tawar da tarzoma bayan zaman lafiya wanda ake a cikin garin Madina sannan kuma da ƙoƙarin cin zarafin ainihin musulmi ta hanyar bayyanar da tsiraicin matansu ana nan a wannan hali sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga cewa to waɗannan mutane tunda sun barke zaman lafiyan da ake da shi to bari a ainihin afka musu amma sai ya je tsare garin su da je tsare su suka galabaita sai suka ainihin fito domin neman sulhu a lokacin ne Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul wanda shi yana da dangantaka da su ta ainihin yarjejeniyar cewa shi aminin su ne su ma aminan shi ne ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai iya fatawa ya kashe mutanen nan dan haka sai marmaza ya fara roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama karshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ya kyale su a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wani sahabi mai suna ubadatu dan samit shi ɗaya daga cikin ainihin wato kabilar banu auf dan khazraj ne wanda suna da alaka kyakkyawa ta aminci tsakanin su waɗannan kabilu na aufawa wato khazrajawa da ainihin wannan ainihin kabila ta banu quraiza hakika tafsirin mu ma da zamu da la'asar zamu tashi akan asalin irin wannan alaka ce wanda Allah madaukakin sarki ya zargi Yahudawa da nuna ainihin tubka da warwara a cikin ta wato kabilun Aus da kabilun Khazraj sai suka je suka yi dangantaka wasu suka yi dangantaka da ainihin kabilun Banu Quraiza wasu kuma suka yi da ainihin Banu Nadir to in yaki yazo tsakanin ainihin Aus da Khazraj sai banu qainuqa su taimaka waɗanda suke goyon baya banu nadir sai su taimaka waɗanda suke goyon baya ƙarshe har a samu yahudi ya kashe ɗan uwan shi yahudi ya ɗaura ɗan uwan shi a garin yaje ya taimaka wa wani wanda suke da amana da shi to amma kuma daga baya sai su koma suna fansar junan su sai Allah yake cewa to fansar juna da kuke yi kuna taimakawa junan ku ne wajen bin dokar Allah don Allah madaukakin sarki ya shar'anta idan an kama ba yahude to yahuda su je su ainihin karbo shi su fanso shi to amma kuma Allah madaukakin sarki ya haramta wa yahudawa su yaki junan su kuma Allah ya haramta wa yahudawa ainihin wato fitar da juna daga gidaje sai Allah ya nuna wajihin tufka da warwara a nan zamu zo kan wannan a tafsiri insha Allah ta'ala na ga zamu taso daga inda mala ya dauko mas'alar ubabatu dan samit a inda yake cewa amma ubabatu bin samit radiyallahu anhu wa kana ahadu bani auf ibn al-khazraj shi dai ubabatu dan samit Allah ya kara mishi yarda ya kasance daya daga cikin ainihin wato bani auf dan khazraj lahum min al-hilf mithlu alladhi lahum min hilf ibn abi ibn ubay su waɗannan khazrajawa larabawa suna da ainihin wato yarjejeniya ta amintaka tsakaninsu da ainihin waɗannan yahudawa na banu ƙuraiza kamar yadda shi ma ibnu salul yake da irin wannan dangantaka da wato ina son ku natsu da kyau ku fahimci wannan gabar domin za ta taimaka maka wajen gane ayar da za mu zo mu fassara a yanzu wadda sababin haka ne ta sauka wato balarabe idan ka karanta tarihinsu a cikin Adam za ka ga cewa a rayuwar balarabe tun da yake yana zama ne tsakanin abu biyu ko ɗayan abu biyu ko dai ana yaƙar shi ko kuma yana yakar wani wato ko dai yana cikin shirin zai je yaƙuwa ne kaiwa na hari ko kuma yana zaman ɗarɗar cewa akwai yiwuwar wani ya kawo mai hari haka rayuwar larabawa take a jahiliya imma yana shirin kai hari imma ana shirin kai mishi hari to wannan irin rayuwa da suka samu kansu a ciki sai ta tursasa musu sai su koma gefe guda sai su samu wasu ƙabilu da mutanen wasu garuruka sai su yarjejeniya da su cewa in kun ji an afko mana to ku kawo mana gudunmawa sannan mu ma idan za mu kai hari to za mu neme ku kuraka mu mu ma in muka ji an afko muku to za mu ainihin kawo muku gudunmawa idan muka ji za ku kai hari mu ma za mu je mu taya ku to larabawa suna da ire-iren wannan dangantaka wannan dangantakar da suke da ita da aka zo kabilun aus da hazraj ba sa shiri da juna tare da cewa asalin su larabawa ne tushen su ɗaya gari ɗaya suke shine madina amma ba sa shiri da juna sun wuce shekara ɗari a tarihin su suna ainihin yakar juna ana nan a wannan hali sai kowace kabila daga cikin biyu ɗin nan sai ta je kuma sai ta kulla dangantaka ta taimakon juna tsakaninta da waɗancan ƙabilu guda biyu misali aus suka kulla da khazraj eh, aus suka kulla da bani quraiza na eh, khazraj khazraj suka kulla da bani quraiza aus kuma suka kulla da ainihin a khazraj khazraj khazrajawa suka kulla da banu qainuqa su kuma ainihin ausawa suka kulla da banu quraiza to abin abinda wannan karatun yake ce mana shi ne, shi wannan mutum ubayyu dan salul yana da dangantaka amintaka tsakanin shi da banu qainuqa da ya ga annabi zai halaka su sai ya tashi ya roki annabi sai annabi ya kyale shi to abinda wannan gabar tarihin take nuna mana ga wani sahabi ubadatu dan samit shi ma kabilar shi ta khazrajawa tana da alƙawari na dangantaka aminci da waɗannan yahudawa amma shi sai bai yi irin abin da wancan munafikin yayi ba yayin da munafikin yake roƙo annabi a kyale su shi ko sai ya ce ya zare hannun shi daga cikin wannan dangantaka annabi musu duk abin da ya ga dama shine abin da karatun yake cewa fa khala'ahum ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya zare hannun shi daga gare su ma'ana yanzu ya sarar da su ya ainihin bayar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tabarra'a minhum kuma yace ba shi ba su yi baran-baran tsakanin shi da su to fasihi fihi wa fi Abdullah ibn Ubay ibn Salul nazalat ayat game da shi wannan mutum shiwa shi Ubabatu dan Samit da kuma Abdullah dan Ubay dan Salul waɗannan ayoyi suka sauka da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya ku mu'minai kar ku dauki yahudawa da kristoci a matsayin aminai a matsayin mutanen da ba su zama aminan ku na rufin asiri to yanzu wannan aya abinda ake so ka duba shine ba wai sababin ta ba me yasa ta sauka ka ji dalili amma a'a saƙon da take ɗauke da shi ya shafi kowane musulmi yanzu saƙon ba yana kan abdullahi ɗan ubay dan Salim ba ne ko kuma akan ubadatu ɗan samit kowaye kai in musulmi ne ka ji Allah yana ce maka karka ka ɗauki yahudawa da kiristoci a matsayin aminai waɗanda za ku ƙulla amintaka to ina son ku kiyaye akwai bambanci tsakanin amintaka da kuma mu'amala don kar ka fahimci tufka da warwara mu'amala za ta iya haɗa ka da shi a ofis mu'amalar makwabtaka za ta iya haɗa ka da shi mu'amalar kasuwanci za ta iya haɗa ka da shi harkar tafiya za ta iya haɗa ka da shi neman ilimi zai iya haɗa ku wani aiki zai iya haɗa ku amma abin da ake nufi nan shine ka ɗauke shi a matsayin amini wanda yake zaka rinka faɗa mishi sirrinka na rayuwarka da na iyalanka da na addininka da na gudanarwarka Allah maɗaukacin sarki yana ce maka in dai ba yahude ne ko kirista a hirkar ka sake ka ɗauke shi a matsayin amini domin kuwa ba'duhum awliya'u ba'd sashin su aminan sashi ne a lokacin da kake ganin wannan kiristan ko da yahude ka amince da shi wancan kuma baka amince da shi ba wannan da ka amince da shi ka bi ka kwashe sirrin ka ka gaya mishi ko to Allah yana ce maka su isu kuma aminan juna ne shi wancan da ka amince da shi zai kwashe sirrin shi zai gaya wancan da baka amince wa din ba ko kun fahimta jama'a don haka sashin su suna da aminci da sashi sashin su sun yadda da sashi sun yadda da junan su gaba daya kai kuma ka dauki wani a matsayin makiyi ka dauki wani kuma a matsayin amini sai Allah yake nuna maka baka yi ba don haka gaba dayan su ka dauke su a matsayin waɗanda suke ba za ka amintu da su ba don in ka sake ka amintu da ɗaya to sirrin amincin ka zai tafi zuwa sauran waɗanda ma kake ganin makiyanka ne wannan gargadi ne Allah madaukakin sarki yake mana yana daga cikin mas'alar da ita ma za mu tattauna ta a inda ya zan dauko mana mukhtasar na tafsirin al-Imam Ibn Kathir wanda Sheikh Ahmad Shakir yayi wasu maganganu dangane da irin halin da duniya ta samu kanta a yau za mu tattauna insha Allah ta'ala a wurin tafsiri abin da Allah yake cewa wa man yatawallahum minkum wanda duk ya jibince su wanda duk ya mai da su aminai yana kwashe sirrin shi yana gaya musu fa innahu minhum to ya waye gari ya zama daga cikin su to wannan zama daga cikin su me yake nufi zama daga cikin su yana nufin kawo ridda wallahu ta'ala a'lam ba haka Allah yake nufi ba kasantuwar ka dauki sirrin ka ka ga musu ka wayi gari ka lalace irin su ka zama mutum mara alqibla mara manufa mara sanin mutuncin addini sai Allah yake cewa inna Allah la yahdil qawma zalimin lallai duk wanda ya irin wannan kasassaba to ya zama azzalimi kuma Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da shi ya dora shi ga abin da yake zai zama mafita ga rayuwa alherin shi ta duniya da lahira ba waɗannan ayoyi kamar yadda ka ji su ainihin wato sun sauka ne a cikin suratul ma'ida an gani wannan aya ita ce aya ta 51 Allah madaukakin sarki ya taimaka to lokacin da wannan aya ta sauka wa amara bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama an yujlu anil madina sai manzo Allah ya bada umarnin cewa a kore su daga Madina gashi a kusa malam yace a duba sahihul bukhari a ainihin wato lamba ta 428 haifu zakara anna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ajla yahudal madina a inda imam bukhari ya ambaci cewa manzon Allah ya kori Yahudawan Madina kullahu baki ɗayan su banu qainuqa tun daga banu qainuqa wa huwa rahtu Abdullah ibn Salam sune jama'ar da Abdullah dan Salam ya kulla aminci da su wa yahud ibnu harisa da kuma ainihin yahudu dan harisa wa kullu yahudul madina da duk wa kullu yahudul madina da duk yahudawan madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaf ya kore su zamu dawo mu sake tattauna wannan tarihi insha Allah ta'ala to shikenan yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya yunkure shine ya sa a halaka waɗannan yahudawa amma Abdullahi ya roke shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mutunta duk wanda ya dangantu zuwa gare shi ko da ba mutumin arziki bane in ba haka babban menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi wa wannan munafiki alfarma sai dan kadai ya dangantu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi ma'ana kasantuwar yana tare da musulmi waɗanda ba musulmi ba suna kallon shi dai a matsayin musulmi na gari tun da kullum da shi ake sallah da shi ake kaza da shi ake kaza amma a cikin musulunci kuma munafiki ne to yau wazo ya roki arziki sai zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan arzikin to arzikin da aka yi mishi shine an sassauta musu daga hukuncin kisa zuwa ga hukuncin kora sai aka kore su ala anna lahum ma aqallatul ibla akan cewa za su dauki abin da raƙumi zai iya dauka ne kadai min ana daga cikin kayayyakin amfani wal amwal da kuma dukiyoyi lam halaqa amma banda makami yani silah wato banda kubba banda makamansu fa ajlahum ila sham sai manzon Allah ya kora su ya kada su zuwa ainihin kasar sham jama'a kun ji yadda al'amarin banu qainuqa ya kare kenan an fahimta za mu dawo kan wannan matsala musamman akwai wata tambaya da ainihin wasu suka rubuto a jiya insha Allah ta'ala wanda yake bayan mun gama karatun wannan gaba insha Allah zan yi kokarin tattauna ta amsa ta saniyan na biyu nadir banun nadir su kabilan banun nadir quraish quraish quraishun yahuda quraishawa suka rubuta takabba zuwa ga yahudawa wa haddadathum bil harb kuma quraishawa suka ainihin razana yahudawa da cewa za su yake su in lam yuqatilu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama in har su yahuda ba su yaki annabi muhammad ba to su qurayshawa za su yake su falamma balagha kitabuhum al-yahud yayin da wannan wasiqa ta qurayshawa ta kai ga yahudawa ajma'at banun nadir sai su waɗannan kabilu na banun nadir suka kira taro alal ghadri akan cewa to za su kira annabi taro sai su yaudare shi daga nan sai su hallaka shi fa arsalat ila sallallahu alaihi wa alihi sai suka aika wa annabi cewa ya zo an ikhruj ilaina fi 30 min ashabika suka ce ka fito ka zo wurin mu za mu yi taro da kai ka ɗibo mutum talatin daga cikin jama'arka falamma ja'u ƙariban min almakan. da annabi ya ɗibo waɗannan sahabbai suka taho mutum talatin da suka kusa zuwa wurin taron iqtarahu sai su yahudawan suka kawo bukata suka bukaci an yakhruja fi salasatin min ashabihi annabi ya aje 27 daga cikin sahabban ya ɗebo guda uku wa yakhruju ilayhi salasatun min ulama'ihim su kuma malamai guda uku daga cikin malaman su za su fito annabi da sahabbai guda uku su kuma da malamai guda uku وقد أخفى هؤلاء اليهود السلاح waɗannan yahudawa duk sai suka bi suka bibbinne makamai suka ɓaɓɓoye makamai kewaye inda annabi zai iso shi da waɗannan mutum uku kun ga yadda suke makirci ku dubi makircin farko kwaso mutum talatin ka taho da su kaga ba a baka natsuwar cewa kana tare da mutum talatin amma ana jin ya kusa da wurin sai aka ce ya tsaya a nan sai aka ce to ya kwashi mutum uku ya yi gaba da su su waɗannan ashirin da bakwai su tsaya a nan baya to a can inda za a yi wannan taro sai suka je suka kewaye wurin da makamai ni za su yi da makaman lil fatki bi rasulillahi sallallahu alaihi wa dan su hallaka manzon Allah su yi kace kace da shi lakin ra'atun minhum akhbarat ibna akhiha min almuslimina sai dai ikon Allah sai aka samu wata mata daga cikin su kabilar Yahudawa na Banin Nadir tana da wani dan uwa musulmi sai ta mallaba ta je ta gaya wa dan uwan nata musulmi cewa ga abin da mutanen nan nawa suka shirya za su muku fa fa asra'a ila rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa akhbarahu sai shi wannan sahabi da ɗan uwarshi shi da yahudiya ta gaya mai sai marmaze je gaya wa annabi faraja ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya dawo falamma kana al-ghad da kashe gari tai hasarahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya je kewaye garin su da sojoji wa qatalahum ya waƙe su hatta nazalu ala al-jila har su ma suka ce to sun yadda sun ci amana sun saba yarjejeniya da aka yi don haka sun yadda a kore su wa ala anna lahum ma aqallatil ibla su ma sun yadda cewa kadai za su fita daga garin amma babu abin da za su dauka sai abin da da raƙumi zai dauka illa al ya abi silah haka ba za su dauki takobi ba fa anzala subhanahu wa ta'ala suratul hashr a nan ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ainihin wato suratul hashri ajlahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kore su fa kharaju ila khaybar sai suka fita zuwa garin khaybara ga mutumin Zaria na yi muku bayanin yadda khaybara take idan anan Zaria kake tsakanin Madina da khaybara kamar daga nan Zaria ne zuwa a ce ainihin Tashayyari yari ko daga nan zariya misali zuwa kwanar fara kwai don haka kaga sun fita daga madina amma har yanzu dai suna cikin yankin madina sai suka je sai suka zauna a khaibar wa minhum man sara ila sham wasu su kuma sai suka wuce ainihin zuwa ƙasar sham kun ji hali na farko da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore su wa sababu sami ijma'ihim malaman tarihi suka ce a wata riwayar kuma dalili na biyu da yasa aka ce annabi ya kore su annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama zahaba ilaihim yasta'inu bihim fi diyyati alqatilaini alladaini qatlahuma amr ibn umayya ad-dhambi manzon Allah ya je zauna da su ne ayi taro akan wasu mutane guda biyu waɗanda ainihin aka kashe musu waye ya kashe wannan wani soja ne daga cikin sojojin manzon Allah mai suna Amr ibn Umayya ad-Damri shi tun a jahiliya ba ma soja ne da ya musulunta sai zama cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an yi alƙawari da bani nadir na zaman lafiya wannan sahabi sai je kashe musu mutane guda biyu da kuskure bai san cikin su bane to sai suka ce to a zo a yi zaman sulhu kuma annabi shine wanda zai shugabancin wannan zaman sulhu ta bangaren musulmi lil jiwar alladhi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aqaba saboda irin zamantakewa da yarjejeniyar zaman lafiya da annabi ya kulla to ba za a yi yaki ba sun yadda kisan da kuskure aka yi to amma annabi ya zo qalu sai suka ce na'am ya abul qasim mu'inuk sai suka ce na'am ya kai baban qasim ka zo za mu taimake ka a zauna a wurin taron nan ayi yarjejeniya Sun dakhalu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo zauna a wurin taro sai suka tayi suka ce da Allah ai musu uzuri suna zuwa da Allah sun dan yi mantuwa akwai wasu manya a cikin gida bari su je su sa su su fito wurin taro ga babban bako ya zo wa ta'amaru fi ma bainahum sai suka hada kai a tsakanin su shine conspiracy kenan ma'ana sai suka hada kansu ala an yulqu alaihi sakhratan min fawq aljidar akan cewa yanzu su bayan da yazo ya zauna suka yi mishi shimfida sai suka watsi ina zuwa da Allah bari je a kira wani bari mu je a fito da wani kafin wani lokaci sai zama annabi ne kadai a wurin sai suka shiga cikin gida da nufin za su jeho wani dutse daga saman katanga zo ya bugi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-khabaru min as-sama sai jibril ya zo da labari ga annabi da labari daga sama bima arada al-qawl akan abin da waɗannan miyagun mutane suke nufin su faqama sai manzon Allah ya miƙe wa kharaja raji'an ila al-madina sai ya ainihin koma madina wa amara rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama litahayyu li harbihim manzon Allah ya bada umarni ga sahabbai cewa a shirya don aje a yake su wasairi ilaihim kuma a kintsa ai marmaza ainihin a tafi gare su fatahassabu sai suka je ainihin wato suka samu ainihin garu su kamar gari yadda garin zariya yake kage yana kewaye da garu to sai suka je gaba ɗayan su duk inda suke da na bayan gari da ko ina sai suka je sai suka shiga cikin wannan hisnin nasu wannan cikin garun garin nasu suka kukkulla kofofi fa amara bi qat'in nakhili wa tahriq sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yace to duk abu a sassare da dinan su dabinai na daga cikin abubuwan da suka kewaye garin sun sanya dabinai suna da manya-manyan dabinai waɗanda suka kewaye garin gonakin dabinai waɗanda suka kewaye garin suna fata an gani sannan ga ganuwar gari sannan ga ƙofofi ainihin a garin suna fatan mun gani abu na farko sai annabi ya ce duk abi a babbatse waɗannan dabinai nasu sannan a cinna wa gonakin nasu wuta to wannan kamar yadda mu zo tafsirin suratul hashir yanzu insha Allah ka ji ba da jimawa ba babban abin takeici ne wanda zai iya sanya wa bayahude hawan jini domin bayahude da gonar dabino to kamar fulatani ne da saniya da ne ko sai da saniya ya baya iya tsayawa a yanka ta a gaban shi ban san ko ka san wannan ba sai jamfe sai zazzabi <laughs> ina fata an gane wannan saboda haka ba ya ga ana cinna wa gonar dabino wuta to sai hankalinsu ya tashi to sai annabi yace duk a babbatse da dinan nasa sannan a cinna musu wuta wa zakara ibn ishaq babban malamin tarihi al-imam ibn ishaq ya faɗi cewa annahu hasarahu manzon Allah ya tsare garin nasu sitta layalin kwanaki shida wa kana nasun min al-munafiqina ba'athu ilaihim an isbutu wa nau. sai wasu daga cikin munafikai waɗanda suke cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka saɗaɗa suka gaya musu cewa ya ku yahuda wannan ku tabbata akan yahudancin ku kar ku ba addinin ku sannan wa tamanna'u kar ku yadda kuma ayi wani sulhu da ku muna tare da ku fa in qutiltum qatalna ma'akum in har za a yaƙe ku za mu taya ku yaƙin waɗannan munafikai ne fa suna cikin tawaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa suke saɗaɗawa suna aikawa da waɗannan yahudawa waɗannan bayanai fatarabbasu don haka waɗannan yahudawa sai suka yi saurare a cikin gidajensu suka tsaya suka ƙi fitowa a yi sulhu saboda ga wasu su waɗanda suke ganin musulmi ne sun ce su yi zaman su su kwantar da hankalin su in annabi zai wake su su za su watse daga tawaga annabi za su zo su goyi bayan su na haka sai suka yi zaman su to amma me ya faru fa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b sai Allah ya jefa tsoro barazana a cikin zukatansu falam yansuruhum kuma waɗancan munafikai ba su taimaka musu ba fa sa'alu an yujlu sai su ma fa su'ilu ko eh fa sa'alu an yujlu sai ainihin wato annabi ya ce musu da su bar garin an ardihim wato su bar kasarsu ala anna lahum ma hamalatil akan cewa kadai za su iya fita ne da abin da raƙumi zai iya dauka fasulihu ala zalika akan yarjejeniya da su akan haka wa bizalika to da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wa nabir qadallahu ala hadhihi alfi'a min alyahud Allah ya kawo ƙarshen waɗannan ɓangare na Yahudawa su ne banin Nabir kaga kenan akwai tarihin guda biyu duk waɗannan tarihi guda biyu malaman tarihi sun kawo shi na farko dai kaji asalin abin da ya faru shine yaudara suka aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yazo suna da ainihin wani zama da za su yi da shi suka boye makamai Allah ya tona asirinsu daga nan ne annabi ya musu wannan kora riwaya ta biyu kuma aka ce amr ibn umayya az-zamri ya kashe musu mutane guda biyu da kuskure suka nemi annabi ya zo zaman sulhu daga nan Allah ya tona asirin su cewa za su halaka annabi ne dalili ɗaya daga cikin waɗannan da ya ja annabi ya musu ijla'i yanzu idan ka fahimci wannan dama an ce maka yahuda wannan a madina da annabi yarjejeniya da su kashe uku ne akwai banu qainuqa banu qainuqa kaji an kore su an watsa su wasu sun yi sham wasu kuma sun yi khaybara sai waɗannan banin nadir a banu ba banu an kora su zuwa ƙasar sham su kuma banin nadir wasu su khaybara wasu su ma suka wuce sha. saura nau'i uku nau'i na uku kashi na uku daga cikin yahudawa su ne banu ƙuraiza sai malam ya ce amma yahudu banu su kuwa yahudawan bani ƙuraiba fa sayati alhadithu anhum insha Allah ta'ala su kuma bayani zai zo tarihi zai zo game da su in Allah ya so ba'd alhadith an ghazwatil ahzab bayan an kawo tarihin yakin ahzab mirtibat ghazwatul ahzab bi ghazwati bani quraiza saboda akwai alaka tsakanin yakin ahzab da yakar banu quraiza to kun ga iya abin da malam ya kawo anan kenan amma bari in dan marmaza in ba mu takaitaccen abin don don fikirar ta hadu gaba daya gaskiyar lamari ina abubakar yake ne ina littafin da na sa ya kawo mini eh ta ban gan su ba na ce ka teburin karatu na ce da Allah kiyaye shi kenan ba shi duka gaskiya lamari abin da ya faru jama'a waɗannan yahudawa su an rabu da su akan ba su yi wani laifi ba su waɗannan kashi na uku sai da kafiran duniya suka je suka yi hilf suka haɗa kai akan cewa a zo a yaƙi mutumin nan don in ba a yaƙi mutumin nan ba to akwai barazana wadda kowa yake fuskanta game da shi don haka duk kafiran duniya suka yadda da kiristoci da yahudawa da masu bautar wuta da masu bautar taurari da kowa suka amintu <clears throat> to in kun fahimci yadda wannan tarihin yake yanzu babu sauran wani da yahude a madina sai banu quraiza su ne al'amari bai bayyana musu a zuwa lokacin cewa sun saba alkawari ba su kadai suka rage a cikin madina an zo an kewaye garin madina za a yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a bisa yarjejeniyar farko da aka yi da banu quraiza me ya kamata yanzu su yi su zo su haɗu da annabi su yaƙi waɗannan mutanen duniya da suka zo a'a sai ba su yi haka ba amma yarjejeniyar dama ta nuna cewa duk dan Madina to Madina tashi ce ko shi musulmi ne ko shi da yahudi ne in wani abu ya afko mata za a haɗu a ture to a lokacin ne sai banu qurayza sai suka zame jikin sai suka je sai suka haɗa kai da sauran kafiran duniya da suka haɗa kai da waɗannan kafiran duniya da Allah madaukakin sarki ya tashi cikin ikon shi sai ya waɗannan kafirai guguwa ce Allah maraukakin sarki ya aiko musu guguwa sai suka wafe sai suka tsoraci cewa ko guguwa ce irin ta adawa da samudawa don a cikinsu akwai yahudawa da kiristoci waɗanda sun karanta littafan annabawa sun ji tarihin yadda Allah ya hallaka wasu mutane adawa da samudawa na haka sai suka gaya wa sauran kafirai a gudu don mutumin nan dama an san gaskiya yake amma dai ana son a yaƙe shi ne to kun ga iskan nan irin ta ce Allah yake turo wa waɗanda ke faɗa da annabawa dama don haka kowa ya gudu don haka sai suka gudu to kun ji taimakon Allah da Allah madaukakin sarki wa annabi shi yasa a cikin suratul ahzab ahzab a wannan wuri sai Allah yake cewa kafallahu almu'minina alqital sai Allah ya hutar da musulmi musulmi ba su yaki ba ko kwada waɗannan kafirai sai suka watse to yanzu waɗannan kafirai sun watse yanzu banu quraiza ina za su tafi madina za su dawo don anguwa ce guda suke da ita a madina to yanzu za su dawo madina in suka dawo madina za su fara tunanin abin da ya faru ga banu qainuqa da banu nadir zai same su Na haka da suka je sai suka taru a cikin ainihin su ma hisunin su sai suka taru a cikin yankin anguwarsu suka yi tsumu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bawa daga yaki sai ya ce wa sahabbai mala'ika jibril ya ce mishi ko har kun aje kayan yaki ne to mu mala'iku ba mu aje ba sai annabi ya ce wa mala'ika jibril ina za a yi sai ya ce banu quraiza sai manzon Allah yace duk wanda ya yarda da Allah da ranar lahira kar ya sake sallar la'asar sai a anguwa Bani Quraiza aka tashi a guje aka tafi sai aka kewaye wannan anguwa da aka kewaye su kwana da kwanaki aka hana su shiga aka hana su fita abinci ya kare rayuwa ta kunci sai wani daga cikin su sai ya lallabo sai ya samu wani dan uwan shi da ya musulunta sai ya ce mishi kai eh wannan irin tarewa ba wannan mutumi na ku yi mana me yake nufi ne sai shi wancan sai mai haka da wuya da hannun shi wato yanka yanka ku za a yi shi wannan ya faɗa haka ne a iya tunanin shi kuma Allah ya tabbatar da gaskiya tunanin shi da aka zo aka ritsa su sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tara su wuri guda sai ya ce to yanzu za mu muku hukunci da hukuncin Allah a kanku akwai ɗan uwansu wanda ɗan anguwar ne ba gude ne irin su ya musulunta sai aka ce aje a ɗauko shi bai da lafiya yana kwance a masallaci aka zo aka ɗauko shi da aka ɗauko shi aka zo da shi kan raƙumi har annabi yake cewa komo ila sayyidikum ku tashi ai mai gidanku ne ku tashi ku sauke shi daga kan raƙumi yahuda suka tashi suka sauke suka yi mishi shimfiɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka gan su nan ƴan uwanka ne amma ka san cin amanar da suka yi mana Allah a saman bakwai ya faɗa min cewa duk abin da ka hukunta game da su ya na haka me ka gani game da su in ma a kyale su in ma a kore su in ma a hallaka su duk abin da kai fatawa a kansu Allah yadda sai ce manzon Allah ni abin da nake gani waɗannan mutane a dubi haɓa ta duk wanda yake namiji ne in aka ga gashi ya tsoro mishi to dalili ne akan ya balaga a kwantar da shi a ranka shi idan kuwa aka gan shi cewa yaro ne bai da gemu to a aje shi ya zama bawa musulmi haka matansu haka dukiyarsu yanzu Allah ya ce kawo hukunci da hukuncin Allah a saman bakwai sai aka sa mazan gaba ɗaya sai suka yi layi sahabin da yazo yana bada labarin wannan hadisin shi kanshi yace Allah ya so shi an daga haba shi lokacin bai balaga ba ba gashi ko daya aka fitar da shi kaji yadda ya kuru shine kai yana bada labari saboda haka aka kwantar da su aka yanka su gaba daya aka yanka su gaba ɗayansu sai ainihin aka tara matansu da 'ya'yan sai suka zama bayin musulmi kun ji ƙarshen bani ƙuraiza kenan to wannan tarihin yana da babi na musamman wanda malam zai kulla mishi da ya kamata ya kawo shi anan amma sai malam ya dubi alakar kashe bani quraiza da waƙin ahzab to kun ji alakar to in Allah ya kai mu za a je a tattauna a wannan wuri insha Allah ta'ala anan bari in kokarin amsa tambayar da nace jiyawa ne ya rubuto cewa mecece alakar waɗannan yahudawan da annabi sallallahu alaihi sallam ya kora da yahudawan ƙasar ingila da Jamani. na fara amsa wannan tambayar tun karatuttuka da so gabata wato asali su yahudawa jama'a gaskiya ne sun tsiro daga ƙasar filistin domin nan ne inda makar nan ne mazaunar annabi ishaq a nan ne ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shine ya haifi waɗannan 'ya'ya waɗanda daga cikinsu ne yahudawa suka fito don haka asalin ƙasar su filistin ce gaskiya ne babu shakka akan haka to amma sai suka fusatar da Allah sai Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka da ya tsine musu albarka sai musu baki Ya ce har duniya ta tashi ba za su samu wurin zama ba za su rinka yawo cikin ƙasƙanci da wulaƙanci? sai ɗawan hali biyu in sun shiga ko dai su samu wani ya rufa musu asiri ko kuma su dawo su yi imani da Allah Allah ya kwantar musu da hankali ma'anar wannan abin ne. ba yahudu ba zai sake samun ƙasa ya zauna lafiya ba in dai shi zai kafa ta sai dai wani ya kafa mishi ita shi ya zo ya zauna wani ya rike mishi in ba haka ba sai dai dawo wa musulunta a 1950s wajen 53 zuwa 54 bayan duk da aka gama yakin hitila da bala'o'i da yahudawa suka shiga na'am shi hitila wani bajamushe ne wanda shi kuma ya jarabtu da ainihin son kashe yahudawa domin ya karanta tarihi ne sai ga cewa tun da duniya take yahudawa ba su taɓa barinta ta zauna lafiya ba sai ce to in Allah ya so shi ko yana son duniya ta zauna lafiya don haka mataki kadai da ya rage shi ne duk inda bahu da yake a kashe shi ko ko tsoho ko yaro ko mai ciki ko a gadon asibiti ko ina ya da yake yace kawai a kashe bahu da kawai wannan ita ce fatawar hitila don haka Hitler ya tayar musu yaki wannan yaki da ya tayar musu shi yasa sai suka watsu suka yi ko ina a duniya suka fantsama suka shiga ko'ina a duniya sun ainihin fantsama sun zo sun haɗu da ainihin mutanen ƙasar habasha a nan afirka a nan najeriya sun fantsama sun zo sun haɗu da inyamurai yahudawa sun haɗu da inyamurai a cikin tarihi sun zo sun haɗu da su sakamakon wannan fantsama da yahudawa suka yi wadda tintini da allah ya tsine musu ba su da gari haka kuma Allah madaukakin sarki ya sa suka rayu tun wancan zamani na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su da wani gari sai dai su je su zauna a jikin wasu sai dai wasu su rufa musu asiri yahuda suka samu kansu a irin wannan hali dan haka ba za ka iya cewa takamaimai gari kaza gaba ɗayan su kaza bane Ƙasar Ingila dama tana nan tun kafin waɗannan al'amura su faru mana akwai mazaunanta a wurin amma faruwar wannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu suka fantsama waɗannan yahudawa sun tafi sun je sun haɗu da turawan ingila to anan ne sai suka yi ƙarfi sai ya zama mulki ya koma hannunsu suka yi ƙarfi a ainihin jamani sai ya zama mulki ya koma hannunsu don haka za ka same shi ba yahudu ne amma turanci yake kamar yadda a nan madina yahudawa ne amma larabci suke za ka same su a habasha yahudawa ne amma yaren mutanen habasha suke buzanci da larabci da yarurruka na suwahili za ka same su a nan ingo da port da kalaba yahudawa ne amma inyamuranci suke yi ma'ana sun salwanta to a wannan lokuta shine sai kasar ingila sai ta tattaro wasu kasashe ta kapta nan ta kapta nan sai ta so sai ta zuba su a nan ta ce musu wannan ita ce kasar da dama annabi dawuda waye musu alkawari cewa duk inda suka kai za su komo kanta the promised land wannan munafincin ya faru ne ta hanyar kasar ingila da haka aka zo aka yi ta koran laraba daga gidajensu da su ana ainihin zaunar da yahudawa kenan in ka fahimci wannan tarihin a takaice ne, wato hakikanin al'amari har yau yahudawa ba su kafa wani gari kafuwa tasu ta kansu ba sai dai su je su samu wasu sai su haɗe da su ko kuma abin da ita kasar ingila din ta musu ta samar musu da wannan yanayi da ake kira kasar Isra'ila a yau ina son cewa Ingila ta daure musu gindi sannan daga baya kasar America ta daure musu gindi David Duke ya faɗi waɗannan hakikar a cikin ɗaya daga cikin articles ɗin shi yace dan menene ƴaƴan Larabawa ba za su rinka kashe ainihin wato Yahudawa ba dan menene ƴaƴan Larabawa ba za su rinka kashe Amerikawa ba yace balarabe an harbi uban shi ya ɗauko harsashin da aka harba ya ga USA ya ga harsashin Amerika ne don me in ya gaba Amerika ba zai kashe ba yace don haka idan Amerika tana son ta zauna lafiya Amerikawa suna so su zauna lafiya a cikin gida da waje to su yanke duk wata alaka da suke da ita da Yahudawan duniya ni kuma abin da nake cewa shine ba zai yiwu ba amerika da ingila su yanke alaka da yahudawa na kasar israel me yasa saboda waccan tsohuwar alakar da waccan tsohuwar dangantakar ma'ana bahaushe dan ya samu kanshi a inugu tsawon rayuwar shi a inugu za ta sa manta shi bahaushe ne in yaji ana yakar hausawa a kano ba zai yi ba don haka waɗannan yahudawa da ke amerika da waɗannan yahudawa waɗanda suke ingila ba za su taba sa ido su ji ana yaki da yahudawa ana so a gusar da kasar yahudawa da kakanninsu suka kafa kuma a ce su sa ido ba da wannan za ka gane kenan babu sauran zaman lafiya sai in za a samu wanda zai iya yakar yahudawa na cikin israel da kuma yahudawa waɗanda suke zaune a ƙasashen amerika da ainihin ƙasashen ingila ina son ka san wata haƙiƙa Bill Clinton ba Yahude ne ba Kirista ba ne ina son ka san wata hakika Obama ba Yahude ne ba Kirista ba ne particular bookshop ka sai wani littafi da obesity mana yana tarihin Obama ne da duk wani abu da ya shafe shi za ka je kaga Obama asalin shi musulmi ne amma da ya rudda addinin Yahudanci ya shiga don haka akwai alaka mai ƙarfi dangane da kasancewarka da yahude sannan ka shugabanci ƙasar america in ba haka ba fa to duk abin da yahudawa suke bukata shi za ka yi to abu na farko na ajandar duk wanda za a tsayar takara america shine ya yadda zai rufa wa ƙasar israel in yadda zai rufa wa ƙasar israel to shi shikenan za a ba shi goyon baya sannan ya amintu da cewa duk wata barazana daga kasashen larabawa to zai wake ta wadda za ta zama barazana ga kasantuwar kasar Isra'ila a matsayin ta na kasa idan kuka fahimci wannan abin da kyau za ku gane gaskiyar tunanin Hitler mafita kawai shine da an yaƙi Yahudawa to an kawo lokacin da yanzu sun yi ƙarfi a duniya na farko tattalin arzikin duniya kaf yana hannunsu don haka duk duniya yau in dai har za ka wata mu'amala ta ƙasa da ƙasa to sai sun saka maka riba saboda da yahudi baya iya rayuwa sai ya ci riba don haka da awar riba ta sauka wadda ta haramta riba fada suka yi ta yi a madina suna cewa wallahi muhammadu da su yake so yake karya tattalin arzikinsu saboda ya san cewa ba sa rayuwa sai da riba yana daga cikin ajanda ta saka duk bankunan duniya akan network duk wani banki da ke duniya an kira shi islamic bank ko an kira shi jaiz bank ko me aka kira shi yana mu'amala da riba mu'amala farko da riba din ita ce yana kan network na bankunan duniya na'am ga Jaiz Bank nan an kaddamar mana a cikin watan da ya gabata ko watan nan da muke ciki an fara gina mishi rassa a Kano ana kiran mu mu zo mu bude account saboda an kira shi da interest free amma ina cewa waɗanda suka kira Jaiz Bank as the interest free bank ina ce musu ba su ma san me ake kira interest ba from the Islamic perspective ba su san abin da ake nufi da riba ba wato a musulunci riba ba wai sai ka ci ta ba ba wai sai ka bayar da ita ba idan ka haɗa kasuwancin ka ya mu'amalantu tare da wanda ke cin riba kai ma maciyin riba ne babu bambanci me yake faruwa yau duk wani banki da ke Najeriya to yana haɗa ne da bankin CBN ina son ka san wannan duk wani kamfani da aka yi wa rijista yau a corporate affairs uh, commission to yana da alaka da CBN don haka in kana da kamfani abu na farko shine zaka bude current account shine kawai CBN ta yadda duk kudin da za a biya ka sakamakon aikin da kai da wannan kamfanin ba za a biya ka hannu da hannu ba sai dai a biya ka ta hanyar wannan account din don haka duk kamfanonin mu kap da suke da rijista suna kan network na ainihin CBN kenan don sai ta haka za a biya kuɗi kaji abu na farko abu na biyu shine duk wani banki shi kuma an hada shi yana kan network da ainihin CBN to shi shikenan yanzu kai sai ka je ka bude account a Jaiz suka ce maka babu riba in zaka ci bashi ba za a kara maka ba idan ka yi jinkirin biyan bashi babu ruwa da za a ƙara maka babu dai riba kawai kirarin kenan to amma ka'idar ita ce su kuɗinka da za ka kawo ka ajiye idan ka ajiye su za su tafi ne kai tsaye su haɗu da sauran kuɗaɗen da guarantee trust first bank wane ne wane ne duka suke haɗe waɗanda su kuma suna mu'amala da riba don haka tukullumar kuɗin za ta haɗu ne gaba ɗaya a wuri guda a ƙarƙashin haka idan kana da wannan kati mastercard ko atm card na guarantee trust wani yana da na first bank wani yana da na uba za ku iya sawa ku je ku cire kuɗi a na juna yanzu wannan kati na guarantee trust ne amma ba ka iya zuwa kusan kowane banki ba wai a Najeriya ba duk duniya ka gan shi wannan za ka iya cire kuɗi a kowane banki ka ba. na karkai mamaki zan tafi Saudi Arabia ko zan tafi America ko zan tafi India sai ka ga babu ko taro tattare da ni sai wannan katin saboda da nadra iya ina sawa kawai sai in cire kuɗin wannan ƙasar amma kuma nan na Najeriya ne na zuba a ciki to abin da nake so ka gane shine waɗannan kuɗin da wancan yake cin riba da waɗannan waɗanda aka ce babu riba za a je a haɗa su wuri guda za su mu'amala saboda haka duk yadda za ka ƙaurace wa riba ba za ka iya ƙaurace mata ba ko kaɗan sai dai ba za ka yi mu'amala da banki ba kuma yanzu ko ma'aikacin gwamnati ne kai duk abin da za a biya ka cbn ta ce sai dai a biya ka ta banki ko da tafiya kai kasar waje ka dawo allowance ɗinka sai dai a biya ka ta banki kuma sai cbn sai ya bi ta cbn yanzu dokar da ake ciki kenan to me kake tunani tsakaninka da Allah akan wai a ce an bude wani banki wanda za a kira shi interest free ina ganin masu bankin jaiz su daure su je su samu malamai masana na addini ba wai waɗanda suka je suka yi digiri akan abin da ake kira Islamic banking and finance ba waɗannan ba su isar ba kaɗai don haka mutumin da zai fi kowa azurtuwa da ilimi game da banki a wannan zamanin shine na mutumin da ya karanci addinin musulunci da kasuwancin addinin musulunci na biyu ya karanci harkar banki a bisa yadda bature din ya tsara to irin wannan shine zai iya duba kaza ya ce riba ne ko kuma kaza ba riba bane amma dai abin da nake so ku fahimta ya ko yan na musulmi a duk duniya yau babu wani banki wanda zai bugi kirji cewa ba mu'amala da riba ko kai tsaye ko kuma a fakaice suna nan a Saudi Arabia ka ji an ce bankunan musulunci amma ka ce bankunan musulunci yanzu ga wannan kati da ke hannuna na garanti trust ne akwai na first bank a hannuna akwai na kaza akwai na kaza in na tashi na tafi Saudi Arabia sai in tafi ATM machine na ainihin waɗannan bankuna da aka ce bankunan musulunci sai in ga cewa zan iya cire kuɗin da ke cikin first bank na Najeriya zan iya cire kuɗin da ke garanti trust na Najeriya ta hanyar waɗannan bankunan na musulunci da na cire sai in ce tur saboda shi garanti trust yana mu'amala da riba shi first bank yana mu'amala da riba shi access bank yana mu'amala da riba shi bankin wane ne keystone ko stonki ko wane ne shi yana mu'amala da riba a daidai lokacin da kai ka je ka iya cire kuɗi kenan yana nuna da wancan bankin na mai mu'amala da riba a Najeriya da wannan bankin da aka ce na musulunci yana nuna akwai inda kudaden ke haduwa har kuma akwai access charges akwai wasu kudade da su wannan bankin da ka cire kudin ta hanyar su za su cira daga wurinka wani lokacin ka sa ma kafin kudin da ka nema su fito sai an ce maka amma fa za a cire naira kaza to me wannan yake nunawa mu'amalar guda ɗaya ce dan haka idan musulmi za su mu'amala da banki za su yi ne a bisa halin larura ta sa su kawai amma dan a ce wai wannan bankin ku zo ku yi mu'amala da shi baya mu'amala da riba to gaskiya a sararin duniyar nan da har yanzu da mu ga banki kwa ɗaya da ya cika wannan sharuɗan amma idan zai in za a iya kafa banki ya zama community bank wanda shi ba za a sanya shi akan networks ba za a hada shi da sauran bankuna ba ba zai mu'amala da CBN ba to shikenan za mu iya da a kira shi interest free bank idan shi din bayi da riba ga zatin kanshi to abokan Najeriya kuma a yanzu babu wani banki da baka kafa ko da a kofar gidanka ne daga kai sai mutanen anguwarku CCDM ta baka wasu sharuɗa wanda daga cikin sharuɗan shine sai ta rinka sanin kuɗin da ke shiga da kuɗin da ke fita kuma hanya ɗaya da za a haka ita ce za a yi ne ta hanyar haɗakar da za a yi ta hanyar ainihin kwamfutoci na network suna ganin juna kuma kuɗin suna mu'amala da su saboda haka wannan tsarin na kawo mana shine kadai don in bayyana maka haɗarin da ke tattare ga barin yahudawa a duniya irin rayuwar da suke yi sai sun saka kowa yayi ta yahudawa na cin alade yahudawa na shan giya akwai magunguna da dama yau yahudawa suna saka naman alade a ciki akwai abubuwan sha da yawa yau yahudawa suna saka sinadarai na koken a ciki daga ciki har da coca cola manta da cewa an kaga content din ba ka ganin an sa maka ba lallai a sa maka ba coca cola tana daga cikin manyan kamfanonin yahuda waɗanda yahuda ke amfani da ita sai sa duk wata kasala an kana ji sha coca cola ka ji jin kaɗan za ka ji ka tsake za ka yi tsalle kamar doki koken ce ta ratsa ka amma a cikin content da aka sa a cikin content da aka sa za ka ga ba za a sa maka koken ba ba lallai ne a sa maka koken ne to haka a cikin wasu abubuwa da yawa da kake ci za a ce maka naman gwangwani za a ce maka kifin gwangwani za a ce maka kaza mafi karancin abin da za su iya za su ɗauko naman alade su soya man da suka soya sai a zuba maka shi a cikin gesha ko sabin <laughs> yahudawa they are the most corrupt nation in the entire globe on the entire globe Allah ya kiyaye Allah ya kyauta daga nan za ka gane madina bata zauna lafiya ba sai lokacin da aka share su tun da annabi ya zo madina ya fahimce su a matsayin hadari to kaji yadda aka yi ta bi tsawa bayan ɗaya amma fa an bar su ne su da kansu suka yi kwamitin kansu ga laifin da zai sa a hukunta su ba sharri aka yi musu ba ba kazafi aka yi musu ba saboda shi annabi ya san in dai da yahudi ne ba zai taɓa yadda ya bi duk wani tsari ko kuma wata yarjejeniya ba to kusan wannan jama'a idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba a inda zamu zo mu tattauna wasu mas'aloli to a lokacin ne insha Allah ta'ala zan zo mana da wasu abubuwan waɗanda za su ƙara baka mamaki ka ji dai yau na ɓallo maka ɗaya daga cikin makircin su na harka kuɗi da kuma harka abinci da harka abin sha in Allah madaukakin sarki ya kai mu gaba za ka sake jin abubuwan da za su biyo ba idan jama'a ba su manta ba na ce mana dama in mu gama karatun wannan gaba kafin mu dubi fa'idojin da ke cikin ainihin wannan bangare na tarihi za mu waiwaye adon tafiya suratul hashr mun ji cewa ta sauka ne saboda haka ita wannan suratul hashr ta sauka ne a Madina kuma malamai tun daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan abbasi kamar yadda Ibnu kasirin ya kawo cikin tafsirin shi cewa ita suratul hashr ta sauka ne sakamakon wannan kora da annabi ya wa nabir a lokacin su ne aka kore su in ba ku manta ba da aka ce su bar gidajensu da sauran kayan da suka mallaka sai ga su kuma ba za su bar wa musulmi duk wani abu da za su yi amfani da shi ba Ba suka gama kwashe kayansu i eh, kayansu waɗanda aka ce musu su ɗiba ɗin gidaje fa sai suka ce ba za su bar gidajensu ba to gida ba za ka iya ɗaukar shi ka tafi da shi ba sai suka bi sai suka rusa da suka zo suna rusawa saboda mugunta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce sahabbai to ku je ku taya su wato ku za su yi mugunta eh to ku taya su su yi muku mugunta da haka in biro ya faɗo sau ga da karfin shi sai su fasa sai annabi ya ce sahabbai ku rugurguza shi ya zama kasa tukunya in suka ga za su tafi su ba tukunya sai su ga a sai su fasa ta eh, a dai tafi sai an tafi dai to shine suratul hashr ta sauka Allah yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi halittun da ke sammai da ƙasa suna tasbihi ga Allah suna tsarkake shi wa huwal azizul hakim Allah shine buwayayyen sarki kuma gwani wallazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim Allah shine wanda ya fitar da kafirai daga cikin yahudawa da nasara min diyarihim daga ainihin gidajensu da kuma kasashensu da anguwannin zamansu li'awwalil hashri a korar farko da aka fara wa yahudawa ba kowa ya kore su ba Allah madaukakin sarki shi ya fitar da su Allah ya ce ma zanantum an yakhruju ku kanku musulmi ba ku taba zaton za su fita ba ba musulmin da ya taba zaton za a kori da yahude daga madina saboda ana ganin na farko sun zo sun zaune kasa sun yi ƙarfi suke da kasuwanci suke harkan noma wanda duk zai ci bashi jama'a wurin sa yake zuwa ya ci bashi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa ya ci bashin abinci a wurin su wanda zai ci da iyalan shi to karfin nan da suka yi sai zan har musulmi suna zaton cewa waɗannan fa su riga sun zauna zaman da yake babu yadda za a yi su fita wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah su kuma yahudawa suka zaci cewa wannan gari nasu da suka kewaye shi da ganuwa suka kulle kofofi suka zaci cewa wannan zai ainihin tare su daga ainihin Allah ya hukunta su Allahu akbar fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta idda ba su tsammata ba ma'ana Allah madaukakin sarki ya sa annabi ya fatawa akan su cewa su tashi ainihin su bar garin abin da suke tunani in yaki za a buga sun gama shirin za a buga yaki da su don haka ba wanda ya isa ya tashe su daga garin a cikin lumana kamar yadda ba ka zo ka ji ba da daɗe wannan ba sai Allah madaukakin sarki ya tarwatsa su daga garin ta hanyar ne wa qazafa fi qulubihim ru'ba Allah ya sanya musu firgici da tsoro da razana su da suka yi shirin yaki sai gashi yanzu jikinsu ya karaya zukatansu sun raurawa suna roƙon ne a ba su dama kai su fice su bar garin wannan tsoro ne Allah madaukakin sarki ya saka musu a cikin zuciya amma saboda bakin ciki da bayahude da mugunta ta bayahude duk da suna halin tsoron Allah yake yukhribuna buyutahum bi aidihim sai suka rinka rugurguza gidajensu da hannayensu wa aidil mu'minina da hannayen mu'mine mu'mine ma suna taya su Allah yake fa atabiru ya ulul absar ya ku waɗanda kuke da basira sai ku tsaya ku lura anan Allah ya ce ai lura lura farko bai kamata kai ka gane waɗannan yahudawa jikokin annabawa ne to daga nan sai ka fara lura ashe babu zumunci tsakanin wani da Allah sai in ya bi Allah kowaye kai in ka saba ma Allah kowaye babanka ka saba ma Allah Allah zai baran baran da kai abu na farko da ya kamata ka lura kenan jikokin annabi yaqub ne jikokin annabi ishaqa ne jikokin annabi ibrahima ne manyan mutane ne suka fita daga cikin manyan mutane suka haife su amma da suka zama masharranta kaji Allah ya hana musu sukuni Allah bai dubi darajar iyayensu ya bar ba dan haka kullum Allah yana mu'amala da kai ne a matsayin kai ba a matsayin dan wani ba na ka kokari kai ka zama wani ka dogara da darajar wani lura ta farko kenan da Allah yake jan hankalin masu hankali su lura lura ta biyu ka tsaya ka lura da kyau mutanen nan suna da bakin ciki bakin cikin da zai zama bola da za su zamba su da bukatar ta to ba su maka fatan ka amfana da ita yanzu wannan shara ce suka bari abu ne wanda ba zai amfane su ba duk abin da suka san mai amfani ne sun bi sun tsuntsunce amma tukunya murhu gawayi malaman tarihi suka ce sai da suka bi suka rinka dandake shi ya zama gari kar ka ɗibi gawayi kai musulmi ka je ka ɗumamu ka ji waɗannan mutane ka lura ashe Allah ya yi gaskiya a can baya da muka karanta da yace kaka ɗauke su aminai ba aminai bane an fahimta jama'a to sai Allah ya ce walaula an Allahu alaihimul jala ai ba dan ma Allah madaukakin sarki ya kaddara musu wannan kora ba wato ita korar ta zama ita ce mai sauki in ma kora in ma kisa to ba dan Allah ya kaddara kore su za a yi ba la azabahum fid dunya ba musu azaba a nan duniya ba ya sa an yanka su dan haka korar ita ta fi sauki kaddara ce amma ita ce mai kyau gare su ita ce mai sauki gare su walahum fil akhirati azabun nar jin cewa ba a yi musu azaba a nan duniya ba ko karka dauka Allah ya fi musu yace a'a yi alƙawarin yi musu azaba a lahira saboda sun ci amanar manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama me yasa Allah yace duk da bai azabtar da su a nan duniya ba zai musu azaba a lahira sai ce zalika bi annahum shaqqa Allah wa rasulahu saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah kun tuna yarjejeniyar da muka karanta jiya idan aka rubuta aka rubuta sai manzon Allah yace Allah shine mafi aminci a cikin wannan yarjejeniyar sannan manzon shi kenan yanzu kun ji inda sakon yake inda haka ba dama yahudawa a cikin sabon Allah suke dan aka yi wannan tambayar a wannan warkashin ayar cewa a ah, to dama yahudawa ba sabon Allah suke ba a ah, dama sabon Allah suke amma me ake nufi da cewa sun saba wa Allah da manzon shi shine karya waccan amanar da suka yi wa man yushaqillaha to sai Allah ya kawo ka'ida ta gaba daya yace shi kuwa Allah duk wanda ke saba mishi fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne to yanzu ana gargadin ka ya kai musulmi da kake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ma idan ka saba abin da ya same su shi zai same ka karka dauka cewa kai dan gaban goshin Allah ne a'a za ka ci gaba da zama ɗan gaban goshin Allah ne in kana bin Allah da ka saba ma Allah Allah zai maka azaba kai ma ta wulakanci irin wanda yake musu to sai Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu yana komawa da mu tarihin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai suka yi musu Allah yake ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah ya ku mu'minai babu wata bishiyar dabino ita ce lina wadda kuka ainihin datse ta ko kuma kuka batta a tsaye sai da ya zama wannan abin da kuka yi da izinin Allah kuka yi a ƙarƙashin haka wannan abin da mumine suka yi ko ba a kiran shi almubazaranci kaga Allah yana da irin nashi logics din in ba haka ba da sai Allah madaukakin sarki ya ce a bar dabinan dan dabino dai ba inda zaka dole sai ka bar shi wani abin mamaki malamin mu Muhammad Zarban al-Ghamidi Allah ya saka mishi da alheri wanda yake bosa ne na Jami'ar Islamiyya da ke Madina shine babban limamin masallacin Quba duk da ya ritaya daga ainihin aiki shekaran nan ainihin ya ritaya daga jami'ar islamiyya ya koma ya ci gaba da limanci a nan masallacin uba kamar yadda yake ya rinka bi wani lokaci yana nuna mana yana cewa kun ga wannan wannan gona to tun gonakin banu ba ne suna nan har yanzu a cikin madina saboda yanzu ai gari yayi girma saboda haka da a bayan gari ne suke amma yanzu saboda garin madina yayi girma sai ga ce nan eh nan anguwar banu ba ce har yanzu waɗannan dabinan suna nan dan dabino ko an datse shi to zai sake fitar da 'ya'ya ya sake fitowa to me kake tunani shekara dubu ɗaya da hudu. ko an fahimta jama'a don haka waɗannan dabinai nasu da aka batse da wuta da aka cinna wa gonakin to don karka da kana zargin musulmi cewa to ai da musulmi sun bari sun amfana da su sai Allah madaukakin sarki ke cewa ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha babu wata bishiyar dabino da kuka datse ta ko kuma kuka batta a tsaye akan ta. fa bi iznillah sai da ya zama da izinin Allah kuka yi Allah ne yace ku yi amma kuma wal yukhzi al na Allah ya yi haka ne dan ya ainihin wulakantar da ya kaskantar da ya bata wa mutanen banza rai shine maganar da na faɗi ba wani da yaga ana datse dabino to sai hankalin shi ya tashi to Allah ya haka dai don ya kaskantar da su suna ji suna gani a lokacin sun ɓoye a cikin garin sai aka biyo su ana ainihin daddatse waɗannan dabinai nasu ɗan hudu ya ɗauki wannan fatawar lokacin da yake yaƙar Gobirawa Gobirawa sai a haƙuri kullum mun haɗu da Gobirawa sai su ce ba su jin daɗin wanga tarihi sai in ce to ba yadda za a yi <laughs> ina da abokai sakkwatawa jikokin shehu kuma ina da abokai Gobirawa. jikokin yinta in muka haɗu a wurin hira sai wancan jikan dan hodiyo sai ya ce ala ba ta malam ba Allah ba mu tarihin bakin kahirin nan sai ne ce wallahi tallahi ba ni son cin mutunci na abin to wallahi tashi na kai an fahimci wannan da kyau ko dan hodiyo lokacin da yazo zai waki gobe sai da ya aiki da wannan ka'idar dan hodiyo yana zaune shi ma a nan gobe din yanayi yayi tsanani har ya tashi ya gudun hijira da ya je karfi daga bayan zai zai su sai suka ainihin rufe gaba ɗayan gari da suka rufe garin sai dan hudu sai ba da fatawar cewa abi duk a tuttuje shukokinsu sannan bishiyoyinsu kuma a sa musu wuta haka bello ya faɗi a cikin littafin infaqul maisur ya da aka sanya wa waɗannan bishiyoyi nasu wuta aka tuttuge shukarsu sai hankalin ya taru sai suka buɗe ƙofar sai suka fito sai aka yaƙe sai aka yi nasara a kansu <laughs> wanga tarihi gobra ba su jin daɗin shi amma haka abin ya faru ba yadda ba a yi amma su ma gobra ai suna yin wani abu duk sallah in suka zo wasan sallah ban san ko ka taɓa zuwa wasan sallah ba inda ba goburi a nan ko kuma yana ji ya san haka duk shekara sukan fito wasan sallah wasan sallan nasu har sukan ainihin yi wani dramatizing abubuwa su sa shi kamar drama haka sai ga wata bagobara ta fito ta yi shiga kayan yaƙi tana ina ɗan hujiyar yake ɗan kaza kaza ina yake ana ana maka ta covid Allah madaukakin sarki ya kiyaye <laughs> Allah ya yi wa ainihin wato Yahudawa wannan abun ne don ya ainihin kunyata su ya kaskanta su wannan irin dukiyar tasu jama'a ita ake kira fai'i abin da ake nufi ganima ita ce a je a yaƙi mutane a yi buga in buga a kashe na kashewa a ɗaura na ɗaurewa to sai a kama dukiyarsu sai a ce ganima to amma haka zo za a yaƙe su suka ainihin nuna ba sa son yaƙi sai aka kore su suka fita garin suka bari to wannan ana kiranta fai'i ita kuma to ga bayani akan sai'i Allah ya ce wa ma asa Allahu ala rasulihi dukiyar da Allah ya tara ya tara wa manzon shi minhum daga waɗannan yahuda da aka kora sai Allah ya dawo da hankalin musulmi yana ce musu sama aujaftum alaihi min khayli ba ku ainihin kada wani doki ba ba ku hau wani doki kun yi zabura an yi buga in buga ba wala rakabin ba ku yi wata tafiyayya akan abin hawa irin raƙumi ba walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha Allah ne yake dora manzannin shi akan wanda yaso kuma Allah ya dora manzon Allah akan ainihin banu quraiza a banin nadir a ƙarƙashin wannan ɗorawa ne aka samu dukiya wato yanzu Allah yana nuna wa sahabbai ne wannan dukiyar fa to ba kun same ta da wata wahala bane ta jihadi ba kuma wata safara ce wata tafiyayya kuka yi ba a cikin garinku ne Allah madaukakin sarki ya kori masu dukiyar ya mallaka muku ainihin wannan dukiyar sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai wato Allah na iya azurta ka ba tare da kawo wata wahala ba ko kala zarati Allah mai iko ne akan haka to sai Allah madaukakin sarki sai kuma ya zama wannan dukiya to don kada masu ƙarfi su ɗauka cewa to yanzu tun da dai dukiya ta samu ta irin haka to su kaɗai za su more ta sai Allah ya ce ga yadda za a raba ta ya ce ma afa Allahu ala rasulihi duk wata dukiya da Allah ya tara wa manzon shi irin wannan wadda ba a yi wahalar jihadi ba min ahlul qura wadda take an same ta daga mutanen wani gari ne to an zo ga wadda za a kasafta ta falillahi za a bai wa Allah nashi bangaren da yake nufi da za a baiwa Allah ne za a kai baitul mali baitul mali dukiyar Allah ce nan ko an fahimta yadda in larura ta samu bawan Allah ko bayin Allah ko bawar Allah sai a je a biya musu bukata dan haka kunjuri na farko da za a aje dukiyar walin rasul sannan za a bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tun daga wannan shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai sake talauci ba Ba can in ma yayi noma in ma wani ya kawo kyauta ya bashi in ba a samu ba kuma a jima a hakura amma tun daga wannan lokacin Abdullahi dan Umar ya ce hatta abinci annabi yana ajewa iyalan shi na shekara guda saboda an ware wasu gonaki aka ce to waɗannan nashi ne an ware wata dukiyar kasuwanci aka ce wannan ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne ya bashi an fahimta jama'a ta iya yiwa ka ce to ai kuma nan abin babu son kai karka faɗa haka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ai karka manta kuma Allah ya haramta mishi cin wata dukiyar ita ce ta me sadaka da zakka kai kuma Allah ya halatta maka amma ka dubi a nan inda kake jin sunan shi ya bayyana kadai kai kuma sunanka ya sake bayyana a nan kuma ya bayyana a can tudu nawa kai ya ci tudu biyu shi ya ci tudu daya to na shi kun kake ganin shi ko kun fahimta ma saboda haka wannan dukiyar kadai Allah ya halatta wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce dukiyar fai'i bayan haka dukiyar zakka wannan Allah madaukakin sarki bai halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar da aka samu a jihadi Allah ya halatta mishi ne ba a matsayin shi wai na manzon Allah ba a matsayin shi na ɗaya daga cikin sojojin musulmi dan haka ko da ba shi duniya duk wanda ya hau wannan kujerar tashi ta shugabanci na jihadi za a ba shi irin wannan amma wanda duk ya zama khalifan musulmi bayan manzon Allah ba za a ba wannan kasan na manzon Allah ba na sai'i sun fahimci wannan da ke jama'a saboda waɗannan wurare ko suna daga cikin wuraren da gobe in na zo zan tattauna gaɓoɓin da yahudawa mustashriqun orientalist a cikin sira suke zargin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai da ya bubbuge kakanninsu ya kashe wasu ya kori wasu sai ya yanka wa kanshi wata dukiya mai yawa sai a ce to me yasa bai yanka wa kanshi a cikin zakka ba in shi yake yankawa don haka anan ji Allah madaukakin sarki da kanshi yake nuna cewa duk abin da aka yi da izinin Allah aka yi sannan kuma Allah da kanshi ya kasafta ba a bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ba a hadisin shi balle yahudawa su samu hujja na amma musulmi ko ba araba ba ta zo ba hadisi ya faɗi daidai ne amma yanzu abin da ake cewa in yahudawa sun yadda da abin da aka yi wa kakanninsu ya biyo bayan abin da kakanninsu suka yi ne duk yahudawa sun yadda akan haka sun yadda cewa eh an yi yarjejeniya ne sai kakanninsu suka saba amma abin da suke cewa dan dai kar su bar magana ta tafi haka sai su ce to ai mutum yana da damar in an yi yarjejeniya in ya ga ba zai iya cikawa ba ya dauka wa kanshi matakin da ya kamata sai ya ce a a hudnar diplomasiya ba haka take ba idan haka yarjejeniya ba kai sai kaga cewa ba zai doka ci gaba da bin yarjejeniyar ba to ba ballewa za ka yi ba kawai za ka dawo ne a sake signing out ko kun fahimta jama'a shi yasa kuka ga aure haka Allah ya gudanar da shi idan kina zaune da mijinki kika ga ba kya so ba wai zaki ta da bala'i bane ki rikita gida ko da tsiya ko da arziki a sake ki a akwai wata mafitar sai ki kawo cewa ke ki da sauran bukata a ci gaba da zaman aure amma ba wani abu da ake miki dan haka kina neman ku sulhu wanda wannan sulhu shi ake kira shi ke mun sai a rabu da ki don haka a musulunci dukkanin wani legal contract legal binding duk wata yarjejeniya da aka zauna aka kulla ta alumana to ba a yadda a warware ta da yaki ba sai a sake warware ta da lumana jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to Allah ya kasafta wannan dukiya cewa salillah wa rasul. rasul abawa Allah abawa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa lil qurba abawa dangin annabi su ma waɗanda Allah ya haramta musu cin sadaka waɗanda Allah ya haramta musu cin zakka su ne ɗayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da jikokin shi da tattaɓa shi har duniya ta tashi in ya tabbata wannan jikan manzon Allah ne ko to haramun ne ya ci sadaka haramun ne ya ci zakka shi yasa ya ku sharifai ya ku jikokin manzon Allah ku daina karban sadaka ku daina wawusa daga cikin dukiyar mutane da nufin cewa ku sharifai ne na'am za a samu jikokin manzon Allah har duniya ta tashi manzon Allah ya tabbatar mana da haka ba ma musun wannan na daga cikin jikokin shi ne za a samu mahadi mahadin nan annabi ya ce zai zo a cikin zurriyar fatima zai zo ainihin a ƙarshen duniya to fatima tana nan a duniya ne to amma a yanzu a duniyar nan akwai jikokin fatima akwai tattabakunan fatima to za su ci gaba da haihuwa har ƙarshen duniya su haifi mutumin da zai zama mahadi Don haka waɗannan su ake kira sharifai idan ka iya kiyaye nasabarka ka kiyaye in ka iya kiyaye nasabarka babu laifi ka ce kai sharifi ne amma in baka kiyaye nasabarka ba wallahi tallahi in ka ce kai sharifi ne wuta zaka ina son ku san wannan don ma'anar ta kayi wa annabi ƙarya wanda biyo wa annabi ƙarya wuta zai je don haka akwai mutane da za su ce shi sharifi ne Ya ce shi jikan manzan Allah ne babu laifi kai jikan manzan Allah ne eh man anta ibnu man ibnu man ibnu man ibnu man halaka sanad sahih wan nasb sahih ala annaka min asbat rasulillah kana daga cikin jikokin manzan Allah wallahi in ka iya kawo haka abu ne mai sauki kai jikan manzan Allah ne kuma dole a baka darajar da manzon Allah yace a baku da Allah yake cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba dole ne a soku so na musamman sannan duk sanda aka samu dukiya irin wannan an kori kafirai suka watse suka bar dukiyar in aka raba dole a ware wani kaso a baku naku na musamman amma in baka iya kiyaye nasaba ba wallahi karka wa kanka wannan ina faɗin wannan maganar jama'a ina ishara ne zuwa ga kan mutane irina a Kano akwai anguwanni da ake kiransu anguwannin sharifai a ƙauyukan Kano akwai ƙauyukan da ake kiran ƙauyen gabaɗayan ƙauyen sharifai ni kakannina daga wannan ƙauyen suke a yau kaburbukan iyaye da kakanni na suna nan a wannan ƙauyen a bakin kogi in ka kama hanya daga rimin gado zaka tafi ainihin kabo yana nan daga bangaren dama sunan ƙauyen kenan sharifai biyu da wani suna in ba haka ba idan ya zama abin da ake nufi sharifai jikokin manzon Allah to ina iya bugun kirji in ce a yanzu da muke rayuwa kaf ni kadai ne wanda ne karatun addini daga cikin waɗanda suka fito ƙauyen amma ina tabbatar maka da cewa wallahi ni kaina ban da dalili ban da nasaba wanda za mu ce mu jikokin manzon Allah ne wallahi bayan kaf a wannan ƙauyen waɗanda suka fito a ƙauyen a yanzu da nake magana a wannan zamanin a waɗanda suke da rai tun daga mu waɗanda suke da shekaru 80 90 har zuwa ƙananan mu kaf babu wanda za a ce yayi karatun addini to in ko baka karatun addini ba baka iya sanin nasaba ingantacciya balle ta manzon Allah da ta shafi addini don haka wallahi duk abin da yake baka da tabbas akai wallahi ce kai kai ne na ɗaya kenan na biyu waɗannan kakannin namu da suka fito daga waɗannan ƙauyukan tunani ne babu shakka kuma waɗanda suke da alaƙa da ainihin Musa Jakolo Musa Jakolo shine shugaban fulanin da suka shigo wannan yankin da ake kira arewacin Najeriya shine kakansu dan Hodiyo shi yasa kake ganin daga cikin gidan Hodiyo akwai waɗanda har yanzu in suka sa nasaba su sai su sa Jakolo asalin shugaban fulanin da ya shigo da su Najeriya daga Futa Jalo sunan shi kenan Musa Jakolo to hatta waɗannan fulani da ke ƙasar Kano anguwanni da ƙauyuka suna danganta kansu zuwa ga can sannan kuma su ɗan hodiyo na danganta kansu cewa su jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama to su malamai ne Abdullahi Gombe ya kawo nasabar su wazirin Sokoto Malam Junaidu Allah ya gafarta mishi ya kawo nasabar su amma bayan su kada wani bafulatani ya ɗauki wannan nasaba ya yi runtanta domin nasabtuwarka ko dangantuwarka da waɗannan fulani su musa jakolo to ba kuma ta iya tabbatar maka da nasabarka cewa kai ma jika manzon Allah ne idan an samu wasu daga cikin fulanin sun san nasabar su. wannan matsalar ya daɗe ina so in ta kuma wannan sakon ya kai kunnan musamman kanawa waɗanda da yawa suke danganta kansu zuwa ga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asalin abin da ya kai ni na tsaya ne wannan bayanin ka ji shi amma na haɗu da wani bakano ne a ainihin jimeta ta yola a jihar Adamawa sai na ji kamar raha suna wasa da wani abokin shi yana ce mishi tunda nazo garin nan naku nake cin wuya sunni ne ne katsalandan da nace a me yasa kake cin wa sai ce ba sa kaunar manzon Allah to sai na gane wato shi wai dan dariƙa ne yake wannan dan izala ne yake mishi tsaya cewa ba sa kaunar manzan Allah dan haka shi jikan manzon Allah ne sun bar shi ba sa kawo sadaka don haka yana cin wahala sai na ce to amma in dai kai ka tabbata kai jika manzon Allah ne yace ko shakka babu shi fa daga sharifai yake nace a daga sharifai bayan nan fa yace a duk wanda yake daga sharifai ai jika manzon Allah ne sai nace a ne na saba ka sai ka saka sai nace to ka kaddara kai din shine kuma nan kana faɗa ba a ba ku sadaka to ai haram ne ku ci sadaka sai ce a to shi bai taɓa jin wannan ba nace ka je ka tambayi malamin ka in dai kai sharifi ne to haramun ne ka ci sadaka saboda zakka aka kawo jama'a dabino tayi guda sai Hassan ko Husaini yana karami kafin Annabi ya lura ya dau dabino ɗaya ya sa har ya fara ci ya fara hadewa sai Annabi ya shake shi har sai da ya amayo shi sai Annabi ya bugi bayan shi ya ce kai baka san cewa zakka ko sadaka haramun ce gare mu ba kaji farare ne karami ya ci amma sai da aka shake shi ya amayo ta amma kai ne da kai kana yawo kana cin dukiyar mutane da nufin cewa kai sharifi ne jikan annabi dole su baka sadaka kuma haka baka ce ba su kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sauki ya taimaka dan haka jama'a kun ji Allah yake cewa a bayar da sadaka din nan walizul qurba ga dangin manzon Allah na kusa wal yatama da kuma ainihin marayu wal masakin da miskinai wabn sabili da matafiyi wanda ainihin hanya ta ja mishi matsala bashi da guzuri ko guzuri yanke mishi Allah madaukakin sarki ya yi wannan rabo ne da kanshi kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum dan kai ya zama wannan ainihin wato daula wannan ganima wannan dukiya ta zama masu wadata ne kawai daga cikin ku za a rabawa domin galibi dukiya in ta zo irin wannan ku duba galibi manyan ƙasa ne suke rabe ta gwargwadon budget da ake na gwamnati da kudaden gwamnati idan ba zuwa akai yi aka yi yaƙi aka samo wannan dukiyar ta Najeriya ina tabbatar maka ba zai zama sai wani da wani ba kadai amma yanzu aka tashi turo dukiyar hannun wa take fadowa chairman sakatare na local government da makamantansu me sharafa sai abin da aka aka bashi idan dukiya ta taho daga tarayya ta zo jiha tana faduwa ne hannun wa hannun gwamna karshe sai ka ga dula wato ni'imar kawai tana yaduwa ne a tsakankanin wasu mutane to Allah baya son haka a cikin tsari shi duk wata dukiya da aka same ta a ƙasa sakamakon ba yaki ba in ba an yaki to sai waɗanda suka yakin kai za su ci ta an fahimta zama kamar man fetur man fetur da duk wani sinadari da za a same shi na uranium da duk wata dukiya da za a samu to kamata ya duk dan kasa ya ji dadi a kanta Allah bai yadda wasu su intu banda wasu ba jama'a kun fahimta wannan shine tsarin Allah game da dukiyar da ta zo ba tare da wani ya tare da yaƙi a kanta ba shi yasa ga kasashe irin su Saudi Arabia in ka ce babu mutumin da za a ce talaka talaka in dai dan kasa ne wallahi ba kai kuskure ba a talauci irin wanda kai kake tunani ba kai kuskure ba don ba wanda ya rasa abinci abin sha sutura asibiti ilimi wannan kowa kai a kasar gwamnati ta dauke maka wannan sakamakon arzikin man fetur da sauran sinadarai da suke da su da haka duk talaucin dan Saudi Arabia idan kansa ta kama shi asibitin garin su ce sai a America za a yi mishi aiki to kawai za a ce je kira dangin shi ne rana kaza za a kai shi America a yi mishi aiki ba dai a fito gidan rediyo ko talabijin ana neman taimako duk halin naƙuda da matarka ta samu kanta aka zo aka haifi jarirai masu larura kowaɗanne iri ne in dai 'yan ƙasa ne to gwamnati ta ɗauke duk wata wahala sannan ilimi idan za ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire ka zama alwusu-wusu a cikin karatu saudi arabia za ta karantar da kai za ta baka ko ina ne ka tafi kai saboda haka duk wani gari a saudi arabia in dai ya kai a ce gari ba fa jiha ba akwai jami'a misali ka ce akwai jami'a a Zariya ko to akwai a Kafancan akwai a eh, Saminaka haka duk wani gari saboda haka jami'o'i a Saudi Arabia kamar makarantun sakandare ne kowane gari in na ce jami'a abin da nake nufi tashiri institution